ta samu ce ai malamin ya abu na kusa da na ƙarshe mala shine hibbul nafsi min khawari min khawari min abadi al mutum ya kare kansa daga duk abin da zai zubar da mutuncinsa na waɗancan ɗabi'u guda ta da maka ambata duk abin da zai zubar da ɗabi'a ta ikhlasi abin da zai zubar da ɗabi'a ta adamu taqwa abin da zai zubar da mutum da mutunci na kaza na kaza na guda takwas ɗin mutum ya gudu shi sai da ce subhanallah ka gaci ɗalibi ilimi ne ka shine yake gaba, shine yake kaza shine yake gaba. ɗalibin ilimi ne ba shine yake kaza shine yake gaba. wato za ga ɗalibin ilimi jari ne a cikin al'umma ba tare da shi ya sani ba amma yana ɗalibin ilimi yana tafiya kan titi yana sha rake na hannun rake na hannun alala ba. lafiya wallahi ina buɗe baki ne Allah ta ala ya abu na goma da malam ya lissafo ya ce a taƙayyudu bi mabda'i ruji fi qalb al-ilmi wa mara maratib a taƙayyu mutum ya taƙaitu bi mabda'i tadarruj da yadda malamai suka tsara bin ilimi wa mara maratibi da kuma kula da matakai na ilimi wallahi wannan abu na goma da malam ya faɗa ba ƙaramin masifa ɗaliban ilimi muka samu kuma a cikin wannan shi ne abin da na faɗa ɗazu aka mayar da bulugul maram shi ne littafin farko na karatu aka ya saboda me shi ya fi so ya ɗauki mujallaji amma arba'un hadisi usulul salasa wannan sai dai sa a cikin aljihu saboda ka sai dai ga ya sa shi aljihu ya sai ya nuna cewa shi har yanzu arba'un hadisi yake ja fara. a bulugul maram za ga bulugul maram da salihin wani ma da fatuhul bani ya riki a zan ko mustafa ba na yi da ba? a zan ko da ne mai abin da yake a zai ce sahihul bukhari da ko lura da ke ko ai na yi kizin ɗin littafin ne ce a ruwa na yayi a ka'ida ita ce bin matakaiya na ilimi rashin bin waɗannan matakaiya na ilimi sai da za a yi wa ilimi tsallan baɗake a yi alkafura a afga ciki shi ke sa an shiga ake kiran hagu kun ga kiran hagu in mutum ya shiga ruwa bai iya ba zai yana hagu wabu wabu ya yi alkafura ya faɗa ma neman ilimi shi da ya dan faɗi riyadu salihin ko sai je so riyadu salihin in ka ce ya ba zai iya ja ba in shi ya yi hadisi ce a kun gane wannan da ke ko a nahawu ya yi a a a fikihu ya yi akadari a wai shi waɗannan ji ya ga an tafalwala su a halar ya ga suna yi usulul salasa ya ga shi ne shi ne mai ake gina mai wani suna yake a islamiyya matsarar tafi shi ya ga wannan ji yara shi suke yi sai da shi bari ya taɓa wanda ba a tafalwala ba saboda ka yadda ishi ga sai ga haka ya fita saboda ka malam ya ce dole ne a bi a yi la'akari da bin matakaiya na ilimi in aka rasa wannan wallahi za shiga matsala ne na ilimi Allah ta'ala ya mana gambatar Allah ta'ala ya tsare a karkashin wannan kuma malamin ke dole fa kuma waɗannan littafai ya karkasa su akwai littafan da ake ta'asir a ta'asir wa ta'asir da suke kafa ɗalibi a kowanne fanni in a fannin nahawu ne a jurumiya tana cikin littafan da suke kafa ɗalibi a nahawu in a fikihu ne muqtasar al-aqdari da risala yana cikin littafin da suke kafa ɗalibi a cikin idan a hadisi ne al'usulu salat abin nan arba'una hadis ko an gudu sai an dawo gane ko ko an gudu sai an dawo arba'una hadis yana cikin littafin da suke kafa mutum suna littafin kitabul arba'in fi mazalim islam wa qawaid al ahkam dai dai ka samu wata matsalar da bai taba a ciki ba akwai dai tsare-tsare da an sha fito da su na shafi ya fito da su yan uwa suna ta fito da su kan bibitar neman ilimi da kuma matakai na neman ilimi da ilimin da ake haddacewa akwai littafin da ake haddace su akwai wanda yake ake nazarin su shi yasa malam ya nasta nissanta ana yake cewa wa zalika bi qawli asli kulli ilmi yadda zaka kiyaye kairuji na kowane ilimi min al mukhtasarat al mu'tada mu'tamada daga littafan da suke mu'tamad ala shaykhi mutaqinin akan malamin da ya gane wannan fanni a gaban malamin da ya gane wannan fannin in ka gaban kowa da kowa za ka sai zamana wancan tajwidi kan ya gane shi